bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na Lahadi yau muna sha tara da watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi alihi wa sallama 1447 wanda kuma yake daidai da takwas ga watan uku shekarar miladiya ta 2026 a wadda majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratun nur wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 23 insha Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين المؤمنات في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الله سبحانه وتعالى يجي إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرمون المحسنات للي وأن سكي جيفا ماتا كاممو الغافلات waɗanda ba su san abin da yake faruwa ba al-mu'minat waɗanda suke muminai lu'inu fi dunya wal Allah an ci masu jifan su Allah an ci waɗanda suka jefe su da zina a duniya da lahira walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma mata shaɗu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa bi bima kanu ya'malun ranar da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida game da abin da suke aikatawa to bayan Allah subhanahu wata'ala ya kirawo masu wadata da masu hannu da shuni da waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya bawa abin hannunsu ya hana su cewa kasi rantsuwa akan cewa ba za su taimakawa makusantansu da miskinai da waɗanda suka yi hijira saboda Allah ba Allah ya ce su yi afuwa ya wal ya'fu ya yasfahu Allah ya ce su yi afuwa su yi yafiya ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum Allah ya ce ba kwa so ne Allah ya gafarta muku ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai kamar yadda muka yi karatu a jiya bayan wannan aya ta sauka sayyidina abubakar ya yi afuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya yafe wa mustahu da ya ji wannan aya yake cewa wallahi ina san Allah ya mun afuwa ya gafarta mu don haka na yafe masa sannan ci gaba da taimaka masa wannan ayar ita ce ta sa sayyidina تسي آه، تساءل الامام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يكتي كل من ذكرني ففي حل إلا مبتدعة وقد جعلت أبا إسحاق يعني المعتسب في حل فرأيت الله عز وجل يقول وليعفوا وليصفه الا تحبون أن يغفر الله لكم؟ imamu ahmad yake cewa duk wanda ya ambace ni da mummunar magana wato duk wanda ya gulmata ko je ya bata ni a wani wuri ce na yafe masa amma ban da dan bid'a shi duk wanda ya ambace ni da wata magana mara daɗi ya soke ni to na yafe masa yace illa mubtadi'an amma ban da dan bid'a shi wannan tunda addini ya dau abin da yake yi wannan ba zai yafe masa ba Ya ce don haka na yafe wa abu ishaq abu ishaq yana nufin al-mu'tasim billah ɗaya daga cikin halifofi na daular abbasiya wanda a wancan lokacin suka gallaza wa imam ahmad suka gana masa azaba saboda suna kiran shi zuwa ga bid'a ya yadda ya ansa musu wasu malaman bid'a kamar ahmad ibn abi du'at suna ziga gwamnati a lokacin don ta ɗau mataki akan imamu ahmad aka yi ta gallaza masa aka yi ta gane masa azaba shi da sauran malamai akan sai sun yadda da bida su halƙin ƙur'an amma ba su amince ba to bayan abubuwa sun lafa imamu ahmad ya fito daga kurkuku to shi ne yake faɗar wannan magana cewa hatta shi sarakin da aka ziga shi ya wahalar da ni ya sa aka ɗaure da aka yi min bulala shi ma na yafe masa amma ban da malamin bida'ar da shi ya ɗora shi akan wannan bida'a shi wannan ba zan yafe masa ba ya ce abin da ya sa na yafe ya saboda na ji Allah yana cewa wal ya'fu wal yasfahu yi afuwa su kuma su yafe su kawar da kai kuma ya ce ala tuhibbuna ala yuhibbuna ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ashe yanzu ba ku san Allah ya ta muku to shi yasa sai ya yafe to bayan Allah subhanahu wata'ala ya ambaci wannan ayar ƙarshen ayar ya rufe ta da wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai al-biqai burhanuddin al-biqai a cikin littafin sanan mudirar tafsirin sa yake cewa to kada dan kada mutane ƙarshen ayar da sa su manta da azabar Allah da ya tanadar wa waɗanda suke mawar ƙazafi su ji an ce Allah yana mai gafara ne mai jin ƙai su ɗauka to maganar ƙazafi ba wani abu ba ne sai Allah ya sake dawo da zancen ya kuma faɗi narko mai girma da la'ana akan wanda za su yi wa mata kamammu waɗanda ba a san su da fitsara ba su yi musu ƙazafi su yi musu ƙage su yi musu yarfi don su ɓata musu suna Allah ce innan lazina yarmuna al-muhsanati ghafilati lalle waɗannan da suke jifan katangagun mata waɗanda suke kamammu wanda ba a san su da fitsara ba a san su da fitsara su ta nuna tsareci su ba haka suke ba algafilat waɗannan abubuwa na wayewa duk ba sa gabansu abinda suka sani shi ne kame kansu da katange kansu da tsara mutuncinsu to wani ya zo ya samu irin waɗannan mata ko irin wannan mace da irin wannan sifa ga ta da imani da jefe ta da wannan da wannan bakar magana Allah ce to duk wanda ya wannan lu'inu fi duniya wal akhirah Allah alice su a duniya da lahira matukar ba su tuba ba akan kazafin da suka yi aka yi musu haddi to waɗannan Allah subhanahu wataala ya nesanta su daga rahamarsa ba su ba ganin rahamar Allah a duniya da lahira wasu daga cikin malamai suka ce al-muhsanat anan ana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha maganar dai tana nan akan Nana Aisha waɗanda suka jefe ta da zina bayan kuma ita mace ce katangaggiya kamammiya mai tsare mutuncinta wacce bata ma san abin da yake faruwa ba sannan mumina wani ya jefe ta da wannan to Allah ya la'ance shi kuma yana da azaba mai girma a gurin Allah to wasu suka ce ita ake nufi kuma an yi jam'i aka ce almuhsanati mata katangaggu tare da cewa ita kadai ce saboda sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam duk su shigo su ma ya zanto hukuncin ne akan wanda zai jefe su da irin wannan mummunar magana an tattara su guri ɗaya. an yi jam'i tare da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha dan dukkanin mata ne katangagu kamammu kuma dukkaninsu suna da dangantaka da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda matansa ne wasu kuma daga cikin malamai suka ce almuhsanatu din ana nufin Aisha amma dalilin yin jam'i saboda 'ya'yanta su masu shiga ciki da sauran matan al'umma duka shi ya sa aka yi jam'i don haka ita ummul mu'minai ce uwar mu'minai ce don haka uwar muminai ce maza uwar muminai ce mata saboda haka da ita da 'ya'yanta waɗanda suke su ne sauran mata muminai duk su shiga cikin wannan wannan hukunci zanto duk wanda zai yi ma wata mace mumina ka biya ka tangaggiya wacce bata san komai ba amma ya je mata ƙazafi to yana cikin wannan azaba da Allah subhanahu ala ya ambata wasu daga cikin malamai suka ce a al-muhsanat din karan farko ana nufin ummahatul mu'minin din ana nufin matan annabi duka Aisha radiyallahu anha za ta shigo a cikin su dukhulan awwaliyan saboda a dalilin ta Allah ya saukar da aya wasu kuma suka ce al-muhsanati ana nufin duka matan mu'minai duka matan mu'minai ala ayi halin Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce farkon wanda za ta shiga cikin wannan aya saboda a kan ta ne hukuncin ya sauka sannan matan annabi sallallahu alaihi wasallam su ma za su shigo saboda suna da alfarma irin wanda na Aisha take da shi sannan sauran matan mu'minai waɗanda suka cika waɗannan sharuɗa su ma duk za su shigo ƙarƙashin wannan ayar duk wani wanda ya jefi wata mace kamammiya katangaggiya da biyar magana irin wannan to ya cancanci la'anar Allah a duniya da lahira sannan idan bai tuba ba zai haɗu da azabar Allah mai girma a ranar gobe kiyama saboda haka duka waɗannan duka sauran mata sun shiga cikin wannan min babu aula ummul mu'minin da sauran matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama su shigo ciki azzajjaj yake cewa anan ba a mace mu'minai maza ba sai ce wallazina innal ladina yarmuna al muhsanati ba ce wal muhsinina ba tafti wal ba ce ba tafti muhsanat mata kan katangaggo duk cewa in an ambaci mace to namiji ma ya shigo domin duk sanda za a jefi wata mace to zai zama abinda aka jefe ta da shi ai ba zai yi ta yi shi ta kare ba sai da wani mumini dan uwanta kamar yadda ya faru da nana Aisha da Safwan ibn al saboda haka aka ambaci mumina mace to muminar eh, wato namijin shi ma ya shigo ciki kuma watakila ambatan almuhsanat saboda an fi musu an fi wa mata irin wannan sharri sama da maza watakila namiji mutum yana jin tsoron dauki wani kwaran mataki akan wannan amma mace an fi zarginta da irin wannan zarge-zarge marasa kan gado wasu kuma suka ce a nan al-muhsanat ana nufin al-anfusul muhsanat ana nufin rayuka katangaggu saboda haka kaga da ran namiji da mace ya shiga cikin ayar da haka kazafin mace da kazafin namiji duk sun shiga kuma kana iya kace an ambaci mata saboda a dalilin ya mace ayoyin suka sauka a dalilin da na Aisha ayoyin suka sauka saboda haka aka ambaci mata Allah ce lo'ino في الدنيا والآخرة اللعن شين الإبعاد عن رحمة الله أليس أنت متنك رحمة الله رحمة الله وتتيل وتكوى دكومي ورحمتي وسعت كل شيء رحمة تتيل وتكوى دكومي تتيل وتكومي وسعت كل شيء رحمة وعلمة تتيل وتكومي لرحمرك تتيل وتكومي لإلمنك وما يد رحمة الله تكي ليلوه a ce wani ya yi laifin da zai yi nesa da wannan rahamar to babu shakka wannan yana nuna cewa laifin da ya yi ba ƙaramin laifi ba ne laifi ne kasantacce da har ya cancanci Allah ya nesanta tashi daga rahamarsa duk duk wanda yadda rahamar Allah take da faɗi to amma anan Allah ce lo'inu fi duniya Allah an ce su a duniya ibn ashur yana cewa la'antarsa a duniya ta kunshi abubuwa guda hudu da farko dai duk wanda ya yi wannan abin bai tuba ba ya zama fasiki ya zama fasiki na biyu kasancewarsa ya zama fasiki ba za a karɓi shaidarsa ba kuma har abada ba za a karbi shaidarsa ba har abada abu na uku muminai za su yi kaffa-kaffa da shi ba wanda zai tsara sakin jiki da shi da har ya zanto yayi yi wannan aika-aika ya yi wannan laifi mai girma to kuma mutane ba za su taɓa yarda da shi ba ko labari ne aka ce daga bakin bakinsa yake to ba za a amince ba sannan abu na hudu za a masa haddi da ya tabbata bai iya kawo shaidu ba akan abin da ya na kasafi akwai haddi da zai biyo baya to waɗannan abubuwa guda hudu duk sun shiga ƙarƙashin la'anar da Allah ya masa a duniya ya zama fasiki na ɗaya kenan na biyu ba za a karɓi shaidarsa ba na uku kuma muminai ba za su taɓa yarda da shi ba za a kaffa kaffa da shi na hudu kuma za a yi masa bulalar kasafi to wanda duka yana cikin ma'anar lo'ilo fi duniya sannan a lahira kuma shi ne Allah ya nesanta shi daga rahamarsa shi ne Allah ya nesanta shi daga rahamarsa a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ce nan lazina muhsanati kaman kamammu mata masu kame kai ya nuna kenan idan mace aka same ta da laifin ta yi zina har ma aka yi mata bulala san so ba mai aure ba ce aka yi mata bulala to don wani ya jefe ta da wannan zinan da ta yi ya ce da ita mazinaciya to ba zai shiga cikin wannan ayar ba wato in yana ba da labarin wani abu da ta yi duk da cewa abin da ya yi din ba daidai ba ne duk wanda ya yi laifi kuma aka yi masa hukunci a kan laifinsa shari'a ta ta ainihin wanke shi ta hanyar haddi kamar wanda ta yi aka same ta da laifin aka yi mata haddi to idan mutum ya kirawo ta ya zaniya ba za a yi masa haddin ƙazafi ba amma kuma za a yi masa haddin cin mutunci saboda ya zama kuma cin mutunci labarin da ya bayar na cewa ta yi zina a baya ai ba ƙarya bai gaskiya ne kuma har an mata haddi a kai ba ta shiga ta zama almuhsana ba saboda ta an same ta da wannan laifin amma kuma idan aka same shi da jifanta da irin wannan mummunar magana to shugaba ko alkali yana iya hukunta shi ana iya ladabtar da shi akan wannan mummunar magana da ya faɗa don haka ko da a ce a da ta yi laifin kuma daga baya ta tuba to baya halatta a ci gaba kuma da jifanta da wannan abin da ta wato da aka same ta da shi na laifi wanda kuma ta tuba daga wannan abu Allah ce wala hum azabun azim suna da azaba wanda take mai girman gaske ta ce azabar jahannama babu azabar da ta kai ta wanda idan ba su tuba ba kafin mutuwarsu idan mutum ya yi laifi ya mutu akan laifin bai tuba ba to wannan shine abin da ya cancanta na hukunci a gare shi ranar gobe kiyama sakamakonsa azaba mai girma amma wanda ya tuba to Allah subhanahu wata'ala mai karbar tuba ne saboda haka kun ga wannan ƙari ne akan la'ana in faɗi lu'inu fi duniya wal akhirah sai kuma aka ƙara wannan akan la'ana dan a nuna maka tsananin wato munin wannan laifin laifi ne mai tsananin muni bayan la'ana kuma sannan wata azaba mai girma ta biyo baya burhanuddin al-biqai a cikin tafsirin sanadhu durar fi tanasub al-ayi was-suwar yake cewa hadha al-hukm wa in kana 'amman wannan hukuncin duk da cewa hukunci ne da yake na bai daya da ya shafi kowa da kowa duk mutumin da zai yi wa wata mace mai irin waɗannan sifofi ya yi mata kazafi to ya cancanci wannan hukuncin ya ce duk da cewa haka hukuncin yake fahuwa da ajiyar siddiƙati bizzat to amma Allah ya saukar da shi musamman saboda nana Aisha saboda nana Aisha ta kai ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan hukunci wa bil qasd al awwal kuma ita ce manufa ta farko da ta sa aka saukar da wannan hukunci yace wa fihi wa fi ma fihi min at tashdid alladhi qalla an yujada mithluhu fi al qur'an min al i'lam bi ali qadariha ce to irin wannan tsananin ukuba da Allah ya ambata Wadda ba su da yawa a cikin alkur'ani a hada koba irin wannan da ana a duniya da lahira da wata azaba mai girma Allah yakan hada irin waɗannan amma a wurare kaɗan kamar a wajen man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima kaga an jero ukubobi kala-kala masu girman gaske akan duk wanda zai kashe mumini da gangan ce wa man yaqtul wanda ya kashe mu'mini da gangan fajza'uhu za'uhu jahannamu. Sakamakonsa wutar jahannama ce ba tsaya nan ba aka ce khalidan fiha zai dawwama a cikinta. wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya fushi da shi ba tsaya nan ba ka ce wala anahu kuma Allah ya la'anci shi ba tsaya nan ba ka ce wa adda lahu azaban azima kuma ya masa tanadin azaba mai girma wa kula za ku ga cewa azaba ce ko ce uquba ce dori kan dori wata kan wata akan wanda ya aikata wannan laifi na kashe mumini to irin waɗannan ba su da yawa a cikin alkur'ani za a ce ga wani laifi amma an jera uqubobi ba ɗaya ba ba biyu ba akan mutum ɗaya to sai a irin nan yace to wanda Allah ya jera waɗannan uqubobi la'anta a duniya la'anta a lahira sannan ga azaba mai girma yace to wanda yana nuna maka girman sha'anin da na Aisha wannan yana nuna maka cewa na da aisha ba karaman mace ce ba karaman mutum ce a addinin musulunci ba a gurin Allah wajaliyyi amriha fi azimi fakhriha ma yahillu anil ma wasfi abinda ba za ka iya wasafta shi ba yadda ka kai ga ka sifanta shi ba za ka iya ba to irin matar da Allah subhanahu wataala ya mata irin wannan daraja ya mata irin wannan matsayi kuma a ce wani musulmi yana da awar musulunci amma ya halatta wa kansa kai ya mai da shi addini yin maganganu na rashin mutunci a kanta faɗar miyagun maganganu a kanta da ɓata ta da zaginta babu shakka wannan mutum ya taɓe duniya da lahira sannan wannan ayar har ila yau ta ƙara tabbatar mana cewa ƙazafi mutum ya yi mutum ƙazafin zina wanda yana daga cikin manya-manyan laifuka da duk abin da Allah subhanahu wata'ala zai ce ya la'anci wanda ya yi shi kuma ya tanada azaba mai girma a kansa kuma aka sanya haddi a kansa wannan alama ce ta cewa wannan laifin yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manya-manyan laifuka. saboda haka wannan shine abin da yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa cewa wannan ayar tana magana akan da na Aisha duk da cewa kuma akan nana Aisha take magana hukuncin ta ya shafi kowa da kowa ya shafi kowace kowanne mutum da zai yi ma kowace irin mace mai irin wannan sifa kazafi to ya cancanci irin wannan azaba a wurin Allah subhanahu wataala daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai Sheikhul Mufassirin ibnu Jarir al-Tabari alaihi rahmatullah kuma wannan shine maganar ibnu Kathir cikin tafsirin sa tafsirin Qur'an al-Azim haka da ce maganar qatada da da'amatu sadusi daga cikin tabi'ai da kuma abdurrahman ibn zaid ibn aslam daga cikin magabata wasu kuma suka ce a ayar tana magana ne akan yiwa aisha da sauran matan annabi kazafi tana magana akan aisha da sauran matan annabi daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan magana akwai alwahibi mai tafsirin albasir da alwasid da alwaji da kuma alkirmani sannan kuma ce maganar ibn abbas ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu da albajirinsa sa'id ibn jubair shi ma a ɗaya daga cikin ruwayoyinsa biyu haka nan ita ce maganar al da al-kalbi da abul jauza da wasu daga cikin malamai ibn taymiya ya danganta wannan magana zuwa ga ya yawan malamai sun ce wannan ayar tana magana akan wanda zai yi wa na da Aisha da sauran matan annabi kazafi Eh, imam al-bukhari ya fitar da hadisi na abu huraira wanda mun karanta shi a baya da annabi sallallahu alaihi wasallama yace al-mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakarwa masu halakar da mutum aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanne abubuwa ne bakwai masu halakarwa wato laifuffuka ne guda bakwai masu halakar da masu yin su annabi yace laifi na farko ashirku billah shirka da Allah laifi na biyu as-sihr sihiri laifi na uku kuma qatlu nafsin lati harrama Allah illa bil haqq kashe ran da Allah ya haramta ba da ba bisa gaskiya ba ba bisa haƙƙi ba sannan na hudu aklu amwalil yatama aw aqlu amwalil aklu malil yatim wato cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya ba bisa ba bisa haƙƙi ba ba bisa adalci ba sannan na biyar shine aklur riba cin kudin riba sannan na shida tawalli yau mai zahaf guduwa ranar yaƙi sannan na bakwai shi ne ƙasful muhsanati al-ghafilatil mu'minat annabi ya ce ƙasful muhsanati al-ghafilatil mu'minat annabi ya maimaita waɗannan sufofi da suka zo a cikin ayar al-muhsanat kamammun mata masu katangagu masu kame kansu sannan al-ghafilat wanda musamman me yake faruwa ba musamman abin da ake ba wanda ba su damu a ce da su wayayyu ba a su abinda suka sa a gaba shi ne tsara mutuncinsu Kuna al'ummina muminai Allah ce to wannan azaba ta tabbata a gare su yaushe yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun ranar da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan abin da suka kasance suna aikatawa wato wannan azaba za ta tabbata a ranar da za su gane cewa eh lalle lalle abinda suka yi sun girma wa kansu mummunan aiki kuma abinda ba za su iya kauce masa ba saboda zai tabbata laifin zai tabbata a kansu domin za su samu shaida hatta daga gaɓoɓinsu za su ba da shaida a nan aka ware waɗannan gaɓoɓin aka ambaci harshe aka ambaci hannu da ƙafa yasa aka ambaci hannu da ƙafa da harshe tare da cewa duka jikin mutum zai ba da shaida sai wa da li juludihim lima shahidtum alaina qalu attaqana Allahu an attaqa kull shay sai su ce wa fatan su fatan su dan me kuka ba da muka yi ba da shaida akan mu sai Allah da ya furci ya sa komai yayi furci shine ba mu damar furci saboda duka jikin gabobin jikin mutum za su iya shaida a sa amma a nan sai aka ware harshe da hannu da kafa saboda me saboda waɗannan sun su suke taka rawa yayin da za a yi wa wata mace kazafi za ka samu waɗannan gaɓoɓi guda uku su suka fi taka rawa da harshe ake furta wannan kazafin lokacin da aka zo furta shi za a furta shi ne da baki da harshe sannan aka zo nuna wanda ake wa kazafin da hannu za a nuna shi za a zo wucewa ce gashi can gashi ana nuna shi da yatsa sannan kuma da kafafuwa ake tafiya inda za a je a yada maganar wata majalisa da za a je a kai maganar da kafa za a taka a je a kai maganar saboda haka sai aka ambaci waɗannan gabobi saboda yadda suke taka rawa wajen yaya ta irin wannan kazafi da aka yi wa mumuni a ranar lahira waɗannan gabobi duka Allah subhanahu wata'ala zai sa ɗan adam Allah ya rufe masa bakinsa sai ya ce da shi a ah, gabobinsa su yi shaida saboda idan baki ne zai iya yin ƙarya zai iya yin ƙarya ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu ba mu shirka ba mu taɓa yin shirka ba to saboda ka za a yi wa Allah ƙarya a wancan lokacin to amma in aka rufe baki sauran gabobi waɗanda da su ne ake aikata laifin to su Allah zai ba su dama su yi magana kamar yadda ya zo a cikin hadisin muslim da ya ruwaita daga anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu anas yake cewa mun kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi dariya sai ya ce da su hal tadruna mimma adhak ko kun san me nake wa dariya sabai suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa su suka fi sani sai annabi ya ce da su min mukhatabatil abdi rabbahu yadda bawaye zai yi magana da ubangijinsa ranar gobe kiyama zai ce ya rab ya ubangiji na wato ba ka zo hisabi bawa zai ce wa Allah ya ubangiji na alam tujirni min az-zulmi qulu bala ba ka kare ni daga zalunci ba ko ka hana ni zalunci Allah ce eh na hana ka zalunci sai ya ce bala Allah ce masa eh fa ya qulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni yayin da aka tsiye shi aka gaya masa laifukansa ce to Allah ba ka ce ba zalunci ba ce eh na ce ba mu zalunci ce to ni yanzu ba zan yadda wani ya ba da shaida a kaina ba sai wanda yake daga bangare na da bangare na su za su bai da shaida a kaina to kaga wannan a ɗabi'a isan kai ne ka ce kai na ɓangaren kasu ba da shaida sai Allah ce da shi kafa bi nafsika al ma'alai ka shahida Ka yi wa kanka shaida da kanka na baka dama na baka dama yi wa kanka shaida da an kawo mala'iku sun zo da littattafai da rubuce rubuce duk gashi nan sai ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida hasiba an ba shi ya gangani mala'iku sun zo sun ba da shaida rakibun atid ta zo ya ba da shaida ina nan abubuwan da suka faru gashi mun rubuta ce shi ba zai yadda ba a bashi shi zai ka shaida daga jikin shi shi kira Allah ce to shi ke dan kafa bi nafsika al-yawma alayka shahida wa bil kiramil katibina shahuda kai kai shaida su kuma suna dan ai abin ya faru fa tamu ala fihi sai a rufe masa bakinsa rub sai kasa sai kasa cewa komai da baki fa yuqalu li arkanihi sai a ce wa gabobinsa in tiqi ku yi magana fa tantiqu bi a'malihi dan dan sai su ta fadar ayyukansa abubuwan da da hannunsa hannu ya ta fada abin da da kafafuwansa kafafuwansa ta fada to ta gaba da jikinsa da ya saba Allah da ita sai ta shiga bayani ba ga ba zai dakatar da su kuma shi ya ce a bar shi ya kawo shaida daga jikinsa Allah ce to shi kenan kawo shaidar daga jikinka Allah ce sauran gaɓoɓinsa duk kuyi shaida ku ba da shaida akan abin da suka daga nan sai ta faɗar ayyukansa yadda yake rubuce ɗin da a cikin littafan mala'iku haka da za a gani kamar suna karantawa sai bayan sun gama ba da shaida ta cika ya shi ya wayi gari dumu-dumu a cikin laifi sai a buɗe masa bakinsa sai a bashi ya yi magana a lokacin sai ya ce ba'udan da kunna wa suhka fa an kunna kuntu unajin ce Allah wadaranku Allah ku. ba ku duk nake kokarin karewa ba ina kokarin kare ku kan mu shiga wuta ko kuma yanzu da an ba ku dama kuma mai hukunku ba da shaida mai kyau ni ku ba da mummunan shaida to wannan shine yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yayi dariya Allah ce yawma idhin yuwaffihim Allahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allahu huwal haqqul mubin yawma idhin a wannan ranar ranar da harsuna za su yi magana gaɓoɓi da sauransu da hannaye da ƙafafuwa to a ranar ne yi wafihimullahu dinahumul haqqa Allah subhanahu wata'ala zai cika musu sakamakonsu wato cikakken sakamakonsu na gaskiya a ranar Allah zai ba su cikakken sakamakonsu na gaskiya wa na anna Allah huwal haqqul mubin kuma za su san cewa lalle Allah ne na gaske ne gaskiyar kuma ne almubi mai bayyana komai wato a ranar ne za su ga sakamako na adalci Allah zai cika musu ayyukansu ba tare da zalunci ba alhaq anan yawma idin yuwaffihim Allah dinahum alhaq sakamakon na gaskiya shine sakamakon da suka cancanta sakamakon da zai bayyana a wurin kowa cewa an yi sakamako na gaskiya ba yi san kai ba ba yi zalunci ba an ba su haƙƙinsa da suka cancanta sai sa aka kirawo sakamakon da cewa sakamako ne na gaskiya wato zai bayyana ga kowa da kowa cewa Allah subhanahu wata'ala ya ba su hukuncin ya ba su sakamakon da dace da su ba zalunce su ba ba rage musu komai ba ƙara musu wani laifi da ba su yi ba an ba su abin da suka cancanta saboda haka a lokacin babu wani wanda zai iya cewa zai yi atil an yi masa shari'a zai daga kara saboda bai yarda da shari'a ba kowa sai ya gamsu da shari'a da aka yi shi ba wanda aka yi shari'ar zai gamsu cewa eh lalle an masa adalci an masa gaskiya shi yasa shi aka ce dinahumul haqq wato sakamakon su na gaskiya an hasa yake cewa dina humul haqq sakamako na gaskiya shine ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa wanda yake kafiri ko wanda yayi mummunan aiki Allah subhanahu wata'ala ya masa sakamako da adalci ya masa sakamako da adalci su kuma waɗanda suka kyautata suka yi kyawawan ayyuka a nan duniya Allah ya musu sakamako da falalarsa da ihsaninsa waɗancan ya musu mujazat bil adli wato abinda suka yi ne aka kama su da shi ba a ɗauki laifin wani an ɗora musu ba ba a caje su da laifin da ba su yi ba a abin da aka kama su da shi shi ne na laifinsu su kuma waɗanda suka kyautata su kuma falala za su gani ma'ana za a dindanta musu sakamakon da suke ma tsammanin za a samu abin da suke tsammanin ma za a ba su to za a dindanta musu wajen abin hasanati falahu ashiru amsariha za a ɗinka masa shi zuwa gida goma zuwa ninkin 700 zuwa ninkin ba ninkin ninkin to kaga wannan sakamako ne bil ihsan wa bil yana mu'amalanta bawansa wanda ya kyautata da falalansa. bil fadl wal ihsan lil ladina ahsanu al husna wa ziyada al husna af'alu tafdil lil al hasana wanda yake kyawun aiki to yana da sakamako mafi kyau kuma ma har ƙari. Allah yana cewa lafiya bayyana al'amura wato a lokacin ne za su gane cewa Allah subhanahu wata'ala shine alhaqul mawjudu thabitu alhaq yana zuwa da ma'anar al-mawjud as-sabit wanda yake akwai shi ba kariya bane kamar yadda suke zato cewa abinda ake gaya musu game da Allah ba gaskiya bane a ranar za su gane cewa abinda ake gaya musu da Allah cewa eh lalle akwai Allah ɗin kuma bayan akwai Allah ɗin ya sifantu da sifofin da ake gaya musu ya sifantu da shi akwai sifar adalci akwai sifar ihsani akwai sifar gafara akwai kuma sifar ukuba ya sifantu da wannan a lokacin za su gane cewa shine alhaqu fi zatihi athabitu fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi الظاهر الذي لا شك فيه shine zahiri wanda babu kokonto a cikin sa والهادي من يشاء المظهر للحقائق شيني بشير يد وده يسو سنوكم شيني بيبين حقائق عرانا الله رأيك سكي أبو وده دل على الدنيا بك يدن سوبكوك كتابا با تو أردنا ذاك تبتا دسوا أبنا دعكي غير مكا أشي حقيقي الله زي بينا دكومي العرف شيساك شي المبين المبين الله زي بينا دكومي أو أن ابن تيمية عليه رحمة الله yana cewa qad aqarru bi wujudihi ai sun yarda cewa akwai Allah azza wa jalla a nan duniya sun yarda cewa akwai Allah mushrikai da Allah yake magana da su sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wataala wal insalta man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah tabbaye su waye halitta sama da ƙasa sai Allah man khalaqahu la yaquluna Allah waye halicce su sai su ma Allah ne halicce su zaka sun yarda cewa akwai Allah a nan duniya amma a wannan ranar lakin fi yau a wannan ranar ta alkiyama ya alamuna annahu alhaqqul mubin duna ma siwahu ba lokacin za san shine tabbas da gaskiyar banda sauran abubuwa da suka rike suna bauta musu ba Allah ba a lokacin za su gane cewa Allah shine tabbas ashe waɗancan duk abin da suka rike hauma hauma ba gaskiya ba shi yasa Allah ce huwa alhaqqu ya kawo sigatul hasri huwa alhaqqu shine tabbas shine gaskiyar yau فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعى فيه الإلهية أو أن لا نتاء القيامة ما هو ندعى لذي سورة ونذعت شيء الله لي babu shi in a nan duniya ko waɗanda ake allantarwa to aka je lahira a lokacin za a gane cewa ashe Allah na gaske shi ne allah waɗanda duka allolin karya ne allolin boge ne maƙaryata ne maha'inta macuta sannan wala ahadun yushriku bi rabbihi ahada sannan a ranar babu wani daya da zai yi wa Allah shirka liman al-mulku al-yawm lillahi al kowa a ranar zai saduda ya sallama ya wa Allah subhanahu wataala mulkin sa ba wanda zai tutiya da mulkin sa ba wanda zai iya tutiya da matsayin sa da kudin sa da jama'ar sa da menene din sa duk a lokacin kowa zai zubar da nashi da cewa Allah shi kadai ne Allah to shi yasa aka kawo abin aka asiga ta alhasr aka ce huwa aka ka zamirul hasr wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin a ranar babu daya da zai ce akwai wani abu ba Allah ba wanda ya cancanta a bauta masa ko a hada shi da shi العلامة السعدي عليه رحمة الله تفسير تفسير الكريم الرحمن yana cewa ausafuhu la'azimatu haqqun ranan dan adam zai gane cewa lalle sifofin Allah manyan sifofin Allah da suka zai sifanta da su gaskiya ne a ranar zai tabbatar da cewa af'aluhu hiya alhaq ayyukan Allah su ce gaskiya wa ibadatuhu hiya alhaq zai yadda cewa bautar Allah ita ce gaskiya wa liqa'uhu haqqun zai yadda haduwa da Allah gaskiya ne wa wa'duhu wa wa'iduhu hakanan zai yadda cewa wa'adinsa alkawarinsa na aljanna da yawa mu'minai gaskiya ne wa wa'iduhu alkawarin narko na azaba da wa kafirai gaskiya ne wa hukmuhu ad-dini wal jazaa'i haqqun hukuncin sana addini yace abu kaza halal ne abu kaza haram ne abu kaza wajibi abu kaza bai da kyau a lokacin zaka yarda cewa eh lalle gaskiya ne haka nan hukmuhu hul jaza'i sakamakon da ubangiji yace zai bawa mutanen kirki da wanda yace zai bawa mutanen banza a lokacin zaka tabbatar da cewa eh tabbas gaskiya ne wa rusuluhu haqqun ranar zaka yadda manzannin Allah gaskiya ne a ranar gaskiya ce kawai zake aiki kowa da kowa zai sallama mata amma babu wanda sallama wanda za ta masa amfani sai wanda ya sallama mata a nan duniya a nan ne zaka sallama wa gaskiya sai maka amfani amma can mutum sai da aka je can sannan ya sallama wa gaskiyar da ake gaya masa to ya makaro ta yi gagarumar makara wacce babu abin da zai iya gyara ta ibnu ashur a cikin littafin at-tahrir wa at yake karin bayani akan wannan gaba wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin yake cewa a ranar ne zai bayyana ga mutane kakab cewa eh lalle Allah shine gaskiya yace ma'anar annallahu huwal haqqul mubin annahum yatahaqqaquna dhalika yawma idhin ilmin qat'i la yaqbalu al a wala la a ranar kowa da kowa zai tabbatar ba wanda zai yi ta baba ko yi kokonto ko yi inda inda kan wannan kowa a ranar zai tabbatar idan anan duniya kafin aje wannan wannan rana sun san da haka to amma a ranar za su yi sanin da ya fi wanda suka yi anan ko da adam mutum ya san Allah gaskiya ne to a ranar zai ƙara tabbatarwa da cewa eh lalle haka abin hakan abin yake saboda haka a nan lokacin da aka je can kaga komai karara a baje a fili to sai kan kamar ma da baka san komai ba kamar an an an an mayar da sanin sa a nan na nan duniya kamar ba sanin kamar ba san komai bane sai aka nuna kamar sai an je can ne za su san tabbas Allah shi ne Allah waɗannan ayoyi ne waɗanda suka nuna tsananin ƙuba ga waɗanda suka yi wa na ra'isha ƙage ba su tuba ba musamman munafukai waɗanda suka mutu akan wannan ƙagen su koma sun tuba ba muminai da aka yi wa haddi waɗannan su an wanke su an riga an wanke su saboda haka su babu mutum uku ba ta lahira a kansu amma sauran munafukai tun da kan shi a shi babban nasu babban shi ne Abdullahi bin Ubay bin Salul har zuwa na kasarsa wanda suka mutu akan wannan ɗage da waɗanda suka zo daga baya suka dora akan abin da waɗancan da farko suka yi suka ci gaba da yawan a Aisha tsage to wannan ita ce azabar da take jiransu wannan shine sakamakon da yake jiransu abul qasim al-qushayri abu da qasim al-zamakhshari cikin tafsirin sa al-kashaf kicewa shi abu al-qur'ani kakab ya duba ya duba ayoyin da Allah ya yi magana akan wanda suke saba masa bai ga inda Allah subhanahu wata'ala ya kausasa zance ba kamar yadda ya kausasa zance akan waɗanda suka yi wa na Aisha kadari ce alkur'ani ya yi magana waɗanda suka ne laifuka bai ga inda aka kausasa zance ba ka duba tun daga farkon ayat da muka fara kan inda lazai da ja'u ake ta magana a kan maganan nan kai ka ce maganar nan ta kici ta kici gewa wani ma ya ce har yanzu wai mun kasa mun da na za mu fita daga maganar nan ba Allah ne bai da mu daga cikin ta ba saboda har yanzu muna cikin ta to Allah yake ta magana akan wannan ayi wannan jan kunni ayi wannan gargadi ayi wannan horo ayi wannan kira ayi wannan kaza ayi wannan kaza magana ce ba kankanwa ba shine eh, Abul Qasim Al-Zamakhshari yake cewa shine Al-Qur'ani gaba daya yace ya duba ya ga inda akai ta maganar masu saban Allah amma bai ga inda Allah yayi ta kaiwa da kowa akan maganar magana daya ya kausa zance ba akan sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha hatta kai ubangiji subhanahu wata'ala ya mayar da waɗanda suka yi mata kazafi ma la'alannu ja'ala al-qazafata mal'unina fi ad-darain jami'an a duniya da lahira lu'inu fi ad-dunya wal akhirah wa tawa'adahum bil 'azab bil 'azab al-'azim yayi musu alkawarin narkon azaba mai girma fil akhirati al-akhirah وبأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم بما أفكوا وبهتوا Allah ya labarta cewa da harsunansu da hannayensu da kafafuwansu za su ba da shaida akan ƙaryar da suka yi wa annahu yuwaffihim jazaa'uhum al-haqq al-wajib alladhi hum ahluhu Allah ya sake nana ta zancen yace kuma sai ya cika musu sakamakon su na gaskiya wanda suka cancanta hatta ya'lamu inda zalika anna Allah huwa al-haqq al-mubin har a daidai lokacin tabbatar da cewa eh, lalle Allah Shi ne gaskiya kuma shi ne mai bayyanawa Allah subhanahu wataala ce Allah ya kawo maganar a takaice jaza fi zalika wa ashba'a wa fassala wa ajmala wani gun ya faɗaɗa, wani gun ya dunkule wani wani gurin ya takaita wani gurin ya tsawaita haka Allah ya tai daga wadannan daga ayata 11 har zuwa ayata 26 da Allah maganar yake yace wa jaa bima lam yaqa fi wa'id al-mushrikeena 'abadat al illa ma huwa dunahu fil fadha'ati kai hatta kai zamakshari yana cewa abin da a nan na maganar narko da azaba da la'anta da waye yace abin da aka faɗa a kan mushrikai masu bautar gunki ba bai kai haka ba wanda duka yana nuna maka girman sha'anin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha da girman darajarta da girman falalarta saboda ka a hirɗinka ka zauna tare da waɗanda suke taɓa mutuncin da na aisha radiyallahu ta'ala ana a hirɗinka idan azaba kanka ta zo ba za ta kyale ka ba a hirɗinka ka yi abota da wanda bakinsa yake juya shi wajen faɗar maganganu miyagu akan na na aisha a hirɗinka kada ka ce ai aqidarsa ce ina ruwana zaka ga ina ruwanka وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله biha بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير غيره إنكم إذا مثلهم Allah ya saukar da ayoyi duk sanda kaji ana kutse cikin ayoyin Allah cikin hukunce-hukuncensa cikin shari'arsa Allah ya ce kada ka zauna gudun da ake wa ayoyin Allah izgili daga cikin izgili ga ayoyin Allah shi ne izgili akan mutanen kwarai da Allah wata Allah ya ce a yi yarda su a mutunta su a girmama su Allah ce kakku suke ku zauna tare da su innakum izan mithluhum ce kuma kun zama kamar su inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a da haka ƙarshe da munafukai da kafirai haka Allah zai tarkata su gaba ɗaya ya watsa su cikin jahannama haka duk wanda ya zauna tare da wanda bakinsa bai tsarkaka daga ambatan waɗannan bayan Allah ba da miyagun maganganu to babu shakka shi ma tare za a tashe su tare za a tashe su ranar gobe kiyama dan shi ma daidai yake da shi da a ce mahaifiyarsa ake zagi ake baci ba zai abota da mai zagin mahaifiyarsa ba a ce wani kullum ya zauna yana faɗar miyagun maganganu akan mahaifiyarsa yana faɗar ƙasamun maganganu akan mahaifiyarsa ai sai da ƙarfin sai ƙari lade na halal ba zai zauna da mai zagin mahaifiyarsa ba to na aisha ummul mu'mini da ce wa zuwajuhu ummahatu ba haka Allah ce ba matan annabi iyayen mu'minai ne saboda in kai mu'mini ne da gaske to na aisha mahaifiyarka ce uwarka ce to a zauna ana mata maganganu irin wannan kuma ka ja mutum a jiki ka ce ai aƙidar ta ce ina ruwa na to za ka ga ranar da za ka yi ruwa Allah ci gaba da cewa mai الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبين

ƙazamamin mata da ƙazamar magana ko ƙazamamin maganganu lil khabithina sun dace da ƙazamamin mazaje wato miyagun mata da miyagun maganganu sun dace da miyagun maza wal khabithuna lil khabithati hakanan miyagun maganganu da miyagun maza sun dace ne da miyagun mata Ba والطيبات للطيبين هكذا هكذا nagartattun mata tsarkakan mata da tsarkakan maganganu litsayibi na sun dace ne ga tsarkakan maza watsayibu na litsayibati haka nan tsarkakan maza da tsarkakan maganganu sun dace ne ga tsarkakan mata ula'ika maye mimma na? to waɗannan dukansu ababan wankewa ne waɗancan wato waɗanda aka yi wa ƙazafi ababen wankewa ne min ma ya kuluna daga abinda waɗanda suke faɗa a kansu na ƙazafi lahun magfiratun wa rizkun karim suna da gafara da arziki na karamci bayan Allah subhanahu wataala ya wanke na Aisha kan ƙaryar da aka yi mata da ƙagen da aka yi mata ya kuma ambaci cewa duk waɗanda suka yi mata kagen nan da basu ba ba waɗannan suna cikin la'anar Allah kuma azabar Allah mai girma tana jiransu to sai kuma Allah subhanahu wataala ya kawo wani dalili wanda shi ma zai kare yanke shakku game da abin da ake zargin na na Aisha da shi cewa mata siffanta da wannan sifar mummuna ba shine abin da sunnar Allah ta gudana yadda mutane kowa yakan nemi irin mai kama da shi a ɗabi'a kaga cewa sun kulla abauta sun zama tare suke da koyaushe wanda duk ɗabi'ar ta zo daidai al'arwahu junudun mujannada ma arafa talaf eh, wa ma tanakara min haftalaf to haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya zamantakewar aure tana ɗorewa ne idan halayya suka yi kama da juna daga cewa miji da mata in halayya su sun yi kama da juna sai ga cewa aurensu ya ɗore amma da sabar aka samu bambanci shi wani halinsa daban na wannan daban to ba za a ji ko ina ba amma in dai halin su iri ɗaya ne to ko za su dambace gobe za ka ji kuma suna ta ta dariya sun kuma koma sun haɗe ko kullum za su dambace a shiga a raba su to kuma za ka je ka same rayuwar su ci gaba amma wanda halin su bai yi zaune ɗaya ba ɗaya mutumin kirki ɗaya mutumin banza to za ka samu cewa wannan aure ba zai je ko ina ba to nan kowa ya yarda cewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ne ala ra'asu tayyibin duk wasu tsarkaka annabi sallallahu yana gaba da su shine da farko a listin tsarkaka a halittun Allah gaba daya to ta yaya za a iya zama matarsa da ya fi so ita kuma ta zama ba tsarkakiya ba ai ba zai yiwu ba ta zai so wanda ba tsarkakiya ba kuma ya zauna da tun daga farkon aurensa har koma ga koma ga Allah tana nan a matarsa tun daga nan ya kamata mai hankali mai tunani mai imani ya gane cewa wannan abin da ake dangantawa na Aisha bai dace da hankali ba bai dace da hankali ba ko kaɗan saboda haka sai ubangiji ya kawo wannan ayar wadda ita ce aya ta shida kuma a gurin wasu malamai ita ce aya ta ƙarshe da take da alaƙa da kisar a ƙisar ifki ƙisar da aka yi wa nana aisha ƙarƙage a cikinta wanda insha Allah yanzu lokaci yayi za mu tsaya a nan sai zuwa gobe insha Allah za mu fassara ta abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muke kuma na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh